risalatul huquq za mu tafi a'udhu billahi samiil alimi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu salamu ala sayyidina muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin اللهم صل على محمد وآله ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين تو إن شاء الله يوضا متاشا أبتن حقو akhika an lura haƙƙin ɗan uwanka ɗan uwa kaga kamar yadda a batun ɗa aka ce wala duka ko ba a ce aulada ba nan ma sai ba a ce mana haƙu ikhwanuka ba haƙƙin ƴan uwanka shi ma aka yi mana a dunkule tunda ɗan uwa ɗaya kan yi rinjaye akan duk sauran ƴan uwa sannan kuma haƙƙin kowa sai ya biyo baya misali in kana da ɗan uwa shaƙiƙi akwai wani abu da aka kawo na asib ai menene hajibci a batun gado ko hajibi wane yana hajabci wane yana to dan uwa shaqiqi in aka ce dan uwa shaqiqi shine wanda kuke uwa daya uba daya akwai dan uwa li ummi wanda kuke uwa daya uba kowa da nasa akwai dan uwa li abbi wanda shi kuma baba kuka hada kowa babarsa daban shaqiqi ya hajabce li abbi li abbi ya hajabce li ummi inda ba gadan na ita ummu din bace ba da abin nan haife mu in gundanan na shi wannan bawan Allah din ne to in yana dan uwa abi to yanzu ummi sai a hankali in yana da shaƙiƙi shi kuma abi shi ma bai da magana to shi yasa aka ɗauki kwaya ɗaya a nan a shari'a kamar yadda can kaga walad shi ma ɗaya ake ɗauka ya zama wali kuma namiji an lura in mutum yana da 'ya'ya goma mata na sha ɗaya ya zama namiji shine auta yawa amma a wajen shari'a shine wali an lura in mutum ya rasu yana da ɗa namiji to ya zamo shine waliyinsa ko da ko yana ƙarami ne in kes sa azumi da sa sallah in an sani ya rubuta ya bari abin da ake bin sa yanzu shi wani yaron tunda bai balaga ba ɗayan biyu in ma yanzu a nemi yan haya a yi tsada sai ya zamo an biya a cikin shi abin da shi wannan eh, yaron ɗin ya gada sarama tunda batun a jira shi ya girma ɗin kaga zai zamo duk da shi baban bai da matsala yanzu shi ba shi Allah yake bi ba an lura ta inda ya kamata a ce kaga muna da abubuwa da ya kamata duk a gane da wuri in ka saki in yabin ka ya rasa ana bin sa wani nau'i ne ibada in dai kai ne babba to kabba kai da tan cewa wai yanzu abin yana kansa a kai ne replacing din sa a wajen Allah ta'ala yanzu kai ne za ka maimaye abin da ake bin sa ba ruwan Allah in dai har ya baka shi yasa kaga yana da kyau kamar yanzu batun da na kawo na na ce ba a shari'a na gani ba ko ba a makaratun malamai ba na gani cewa dattawa ne suke cewa bai kamata mutum ya sake shekara arba'in bai haihu ba bai daɗa. ɗa wanda wannan ɗan har ya fara ɗan shawara da shi an lura saboda maslahar rayuwa amma shi wannan dattijan da muke magana yake cewa ko dan gida ma zai iya wa yanzu tun ga ka da ƙarfin ka da komai zaka iya dangana masa komai ko da ko mahaifiyarsa wasu abubuwan da daman gaske da take kan ka gani kai magana zai gani ya ce Umar da an daina kaza kwa amma wancan kaza da take ba gidan nan fa a unguwan nan fa kaza ya kaga duk wannan ya hutar da kai ko to in ya zama baka nan zai iya maye gurbin ka akan abubuwa da daman gaske ka gani ko to jarabawan gaske ne ya zama mutum ya rayu ba ɗan shi kuma zama ba ɗan wani abu ne na Allah jarabawa ce mai ladan gaske kwa ba mutum ya haƙura saboda Allah ko kuma duk ba namiji ko duk sai mata ita ma jarabawa ce mai mai girman gaske Allah sarki ita ma wannan kalmar mun taba ji ana kawowa batun lokacin shahada su sai Ahmad ne ko su sai da ya magana cewa ina da san yaya maza ko a sosai daga man an ce ko ya ce ne malam turi ya fi ni san ƴaƴa maza an lura to ni gashi aka ban kuma eh, aka karbe shi kuma malam bai ma samu ba ko to da kalmar da yake faɗa yake cewa da yake ya fi ni haƙuri haka aka ce sai da ya ce Allah <laughs> shi da yake ya fi ni haƙuri sai zama shi kaga shi ba ma a bashin ba kuma haƙuri <laughs> amma ni an ban mazan kuma an ɗebe an lura duk daga falololi ne na gwargwadon jaraba mutum gwargwadon yanayin irin ladarsa kuma masu tsada an ba shi maza kuma masu tsada da shi shekturi ya ce ina ma mu ne ma aka kashe aka bar nan ya ce me kace me kake cewa ko to ba zan karasa sauran ba Allah <laughs> da to shi ne wannan to saboda haka shi walli ai dan uwa yawa batun dan uwa ne ya kawo ko haka batun gado ko da aka ce in yana da akun au ukhtin ko mm, ya rasu bai da uwa mai da uba bai da yaya amma walahu akhun au ukhtun amma aka ce tana maganin dari ko walahu akhu na hukutun ana rubuta a makarantun mu na gargajiya ana ce maganin darije ko to yayi ila siga ce suka yi aje akhu na hukutun ga san magardin ji abu yayi kama da dan abu haka ce ce akhu akhu to kaga kaga jama'a rubuta mala walahu akhu na hukutun yawwa to sai ji eh tayi kama ma da tarin ko yawwa ga gani ko an ce kutul karrasun ko sai an ce duk kashe masu karas ga <laughs> sai gudu ko to ana daukar sigar aya sai a ji laqad taballahu alal mu'minin ce ah ashe Allah yana da taba kai malam taba ta halazza gaji gashi nan ana cewa taballahu ma hadda taba Allah ga da nan ga ina ma ana faɗa to kaga da irin wannan wani ziga ce mutum zai je dauka to wala wa akhuna hukudin din ana daukar ta a matsayin amma aka ce akhu shine wani dan uwa shaqiqi aw ukutin yan uwa shaqiqiya dada ko Imam husain da sai da Zainabul Kubra salamullahi alaiha ita ce ukhut yawwa yan uwa shaƙiƙiya haka kuma eh, sai kuma sauran da baya kamar yadda na faɗa to shine wannan to yanzu a mana magana ne akan shi akhu akhika dan uwanka haƙƙin dan uwanka yanzu dai mun gane abin da yake nufi da dan uwan ko to shine tunda an ce mana almuslimu yawwa ba ce almuslimu na ikhwanul saka ce almuslimu akhul kaga to me yasa ake ta magana da abu daya tsintsiya madaurin ki daya yawwa duk dan duk ke tare da shi kawai dan uwanka ne kuma kowa daukar sa zaka kamar daga shi sai kai ne kawai a duniya to shikenan fa anta alama ka sani annahu ya duka allati tabsutuha ka sani cewa shi hannunka ne wanda kake miƙa ta dan uwanka hannunka ne an lura kaga ba wuce anan yayi wata magana da yake cewa hannunka ya ribe yawwa hannunka ka ya ribe ka yanke ma'ana in dan uwan naka ya zama wani iri to za mu gani nan in ya zama wani irin ya za'a in ya yi irin da Allah yake so ya za a yi duk za mu gani ko yanke ake ayar ko kuma ya ake yi da shi to shine ce fa anta alama na ya duka ka sani shi dan hannunka ne ce ta basu dawa da kake miƙa ta wa zaharuka alladhi talji'u ilayhi kuma shine gadan bayanka lokacin da aka shahadantar da Abul Fadl al-Abbas haka Imam Musa yake sun karya mun gadan bayana a gani ko to shine gadan bayanka allazi talji'u ilayhi malja'i ta fito yawwa wanda kake fakewa a gare shi yanzu in mutum ya gaji ya koma gida ya kwanta aka shimfiɗa me ake nufi ya kwanta ko yawwa kuma wani lokacin kwanciyar ne ga in ka yi riginginan nan musamman da yan fanka ko sai ga ta ɗan fi normal ko ina ya garba, inda an kwanta amma kwanta a haƙarƙari da an jima zai ci ya gaji in ka juya na gunta an jima shi ma ya ce ya gaji wanda kayarin ne normally kowa da kowa yanzu ya yi tambalin da ake su kuma ko shari'a haka ta koyar ko in ana jinyin mutum ya kai gargara a aka ce a kwantar da shi rigingine kansa yamma ƙafafunsa na gabas ta yadda an ɗago shi zai zama sa ta kalli gabas yau kuma aka ƙaƙƙasa ma ta yadda duk zai iya yiwa in ba zai yiwu ya rigingine ba sai dai a yi a kwantar da shi da ɓangaren sa na hagun ko dama to sai a zaɓa a kwantar da shi a ɓangaren dama ɗin kansa kudu ƙawarsa arewa fuskarsa tana kallon yawwa in ba zai yiwu ba sai hagun? shi ma duk da aka tsara a fiƙi to haka za ka gani an kawo to zahar kenan gadon ka wanda kake fakewa da shi wa izzuka kuma shi ne fawarka allazi tamidu alai wanda kake madogara da shi duk wannan za ta kuma mana kan kalmar Imam Hussein akan Abul Fadl Abbas hukuma ko bai kaza da manzon Allah ya bai Imam Ali labari na waƙi an Karbala ya roƙi Allah ta'ala ya bashi mata wadda za ta haifa masa sadauki wanda zai wakilce shi a Karbala a madadin Imam Ali abinda Imam Ali in shine yana nan zai yi kuma ya dinga roƙon Allah ta'ala kuma ya sami ita umul banina sai da zara ce maye ta gaya masa ko ta ce masa ga wacce za ka aura tana da tausayi kuma gashi da sauransu ko kuma ya same shi ko sadaukin sarɓeɓe zubin Allah irin imam alkomai da komai har lokacin da muke magana ba magana ce akan sa muke magana a nan nake cewa shi abul fadl abbas Allah ya ci garjeje ne wanda idan ya hau kan doki ko kaman dogon mutum ne ya hau kan jaki ko in kawo keke ƙahun ka sana kuma can sama a matsayin kana kana zube a to duk girman dokin in ya hau kansa sai sunsa sun taɓa ƙasa ka gane kuma zai iya ɗan cirawa ka in kana kan keke ai za ka iya ɗan cira ka dafa ƙawon ka ka ɗan ɗaga sai ka gyara wani abu ƙasa to zai iya yin haka abul fadl akan doki duk sa. yadda Allah ya zuba shi ba na wasa bane ba kisa ko biyu hanya ya sai ga ana ta kauce ku gafara sai ya ce a duk girman sa baya faɗa kuma za ga haka Allah ya zuba ce mai karfi baya faɗa mm. sai da dalili ko za duk wanda Allah ya bai karfi za kuma ba mai zifa in ka ga masifa <laughs> sai ga dan tsarat kamar yar rubai ko sai ga kamar yar rubai sai masifa dan tsarat yanzu ne ka dauke ka boye shi a babban riga ba sai ya dai dinga buga wai me wannan in ka gana ma ka ce wallahi makaranta zai in gaishe yaro na ne tana gare shi sai dai in yace ko da yake ni ne <laughs> ka oyi ko yan ba an ce akwai wani mutum da ya zo ya tsani wani dan uwa dan sun yi neman aure ko a Kaduna ya tsani wani dan uwa duk inda aka zo waƙiya shi kawai wannan dan uwa yake zo ya samu ya eh, ta eh, manganar sa da wani <laughs> ana da alim sai ya shigo dan uwan yana kusa da malam turi malam turi ne yake da alim din sai mutumin ya shigo zai shi yana da bumin ya zo wajen dan uwan nan malam turufa yana zaune amma yadda ya zai gifta ya wajen dan uwan sai kamo hannun sai ya da shi sai ya zauna da mahari ba sai ya zaunar da shi ya dafe sa a ƙasa ya ci gaba da ta'alim ya ji rukon Allah gam a hakan sai amma zuwa iya zai gaba kuma shi na yadda aka gama ta'alim sannan aka zaki ya ke tambaya sai sami ke da shi aka ya ba wani ka gani ko to abul fadl amma din malam zakzaki kenan da Allah ta'ala ya yi ko baka lura ba to wannan shine abin da yake faruwa da abul fadl Abba. to imam ali ne ya roki Allah to kaga shine dan eh, uwa din da duk da shi kaga abi ne ko sai da imamu Husaini amma tambaya a daidai wannan lokacin ina shaƙiƙin imamu Husaini imamu Husaini kaga shaƙiƙin sa ya shahada imamu Hassan ko shine sa to tunda ba shi yanzu sai ya zama abul fazl abbas ya mai gurbin wannan shi inda imam hazan yana nan yanzu shine akhudin allura to shine abin da yake faruwa to sai ke ce mana menene na'am yawwa kuma shine karfinka ko izzatuka ko allazi ta tamidu alai wa quwwatuka kuma allati tasulu biha shine karfinka wanda kake tumbe ka ja tinga da shi tasulu shine tumbe an san tumbe na'am ya za mu faɗa da hausa tumbe eh takama yawwa mutum ya ja tinga ko yawwa irin yadda a shata daga in yana nan in baya nan imam hussein ana shahadan da abul fadl abba ce to shi yanzu da an gama da shi a yaƙi an lura amma da yana nan to yana jin lalle za a buga kuma da amma dan haka aka yi shi amma yana jin shahada nan da shi to shikenan shahada ta zo an lura to kaga wannan kenan dangane da abin da ya shafi a abul fadl abbas da kuma batun shi dan mako to yace da shi ne tasulu biha eh, amin nan wa ka ita ce karfin shi karfin ka ce wadda tasulu biha kake iya jan dinga da ita ko ya isa mana abin da ya shafi ishara ko yanzu ko fa aina yadu maulana zakzaki ko yanzu ya isa mana ko wani ba Allah Allah sarki wata rana yake cewa kai waya ma ya bugo ma yace na yi mafarki malam tudu ya zo daren ya wuce Kaduna ya ce a gwada masa wannan dan isgan yara a cewa ya ce yan rufa'i gadan gadan ya dafa wajen zai ce a gwada masa ina yake yaushe me ya samu wa ya bashi abin da ya zama haƙƙi mutane isganci ko ba gwaro ba ya ji <laughs> har gwamnan hawa zai ja mata <laughs> ko ba gwaro ba saboda menene ya isa da su ko ba komai kaga lokacin da aka je ake bincike ko mahaifin malam tur da ta yan uwa da wannan waƙiyar da aka yi ba hannun wani babba a ƙasar nan da da wani babban wanda ba hannunsa to da na ji labarin ɗana in ma kashe shi aka yi ko gawa ce an ban ta ce a ƙarshen ban dai a ƙasar nan ai buhari ko sai ce to a gidan nan ya gina mu muka yi masa auren fari amma kowa na tambaya sai ce yana bu kaza an binne shi guri kaza menene ne ne ta ce saboda haka ƙasa ce gaba ɗaya ta yaƙe ku <laughs> ka lura ba duk wani babba a ƙasar nan to balanta ne wani ɗan tsuntsu wanda ake bashi kuɗin makaranta a gidansa malam duru shi ma mahaimin malam duru shi ma ya tallaba su yan rafa'in sosai sosai kai duk wani boko babba a Kaduna bai sai in ya daga hannu ya ce mahaifin malam turu bai taimake shi da wani abu ba amma yanzu duba yadda suka turo aka yi masa sakamako yawwa to shikenan su ma Allah ya boye shi yadda suka boye madda yawwa wala ta da'a haka yake fala ta da kirhu silahan kar ka riƙe shi ya zama maka makami alama asiyatillah a fagen saban Allah dan uwa kakka mai da shi ya zama maka makamin saban Allah an lura irin mutum ya je ka to barasa yana takama da wani yawwa an lura an gane abin da ake Kar kakka yadda ka riƙe dan ka ya zama maka makamin saban Allah Ni imamu zaini makami ne shi imamu ai shi fadl Abbas na bautan Allah madaukakin zargi ko abin garkuwa amma ana shahanantar da shi sai ce to ga abin da yanzu zai faru kenan ko wala uddata lizulmi kar ka rike shi yanzu man kuma tattali na zalunci bi haƙƙillah a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki Allura lura haƙƙin na Allah ne sai ya zama saboda kana da ƙarfi na mayaƙi bari mu ɗauki wani ɗan uwan ya zama mayaƙi shi za ka ɗauke shi tilo ɗaya jal ake duk wanda yake ka ne ko chief commander all gaba ɗaya shine guda ɗaya ake samu to saboda haka kar girke shi ya zama maka haka wala ta da'a nasratuhu ko nusratahu ala nafsi kuma kar ka bar taimakonsa shi akan kansa ka taimake shi shi dan uwan naga ka taimake shi wajen saida shi da bashi umarni da abin da ya abin ganna ko wa ma'unatahu kuma ala aduwi kuma kar ka bar taimakonsa akan dan uwansa shedan da yaran shedan an lura ya ake ka taimaki dan uwanka akan ma'inza kamar yadda aka ce mana wansur akhaka ko a hadisi zaliman kana aw mazluma aka ce ya rasu rasulullah wanda aka zalunta mun sanya da za a mu taimake shi shi kuma wanda yake yin zalunci ya za a mu taimake shi mu taya shi Allah ya ce ku hana shi zalunci to shine ka taimake shi akan maƙiyinsa kar ka bari ya zalunci maƙiyinsa an lura kai masa saitin da zai gane in ma ya haɗu da maƙiyi me ya kamata yi saboda kai la yajrimannakum shana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa to kaga wannan shine tarbiyya ta gidan manzon Allah ko makiyinka ne kar kai masa abin da ya wuce yanda Allah ya tsara maka ƙarshe ku. duk wani abu da Allah ya tsara ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin da za ku hakura shi yafi to mun kuma da haka ma ga dora ma kai ma kawai gaba ɗaya ka cokaf saboda ka aje wajen ramuwar a faɗa rami ko a wuce gona da iri to kuma wal haula bainahu wa baina shayadini karka Karka bar shiga tsakaninsa da shaidaninsa shayadini shaidaninsa na insu wal jinni kenan to karka bar shiga tsakaninsa da su ma'ana kar ka bari ya zama sun masa tasiri mugun aboki na mutum na jiki ko kuma mugun aboki shaidan wanda duk inda ka yana nan to ka ci gaba da taimaka masa ko da ta hanyar sa'ad'o'i ne ba akwai du'a wa ahli thuburu ba yawwa to kaga babban addu'an taimakawa dan uwa kenan na abin da ya shafi tunda wannan mu in muka ce dan uwan kuma a fagen da ake magana mun san me ake nufi ko wal ikbala alaihi billah da kuma gaba nam nam abwa wala ta'diyatin nasiha kuma karka bar bashi nasiha wala ai wa ta'diyatin nasihati ilaihi ko karka ban ba da nasiha a gare shi ma'ana karka manta karka manta ko da yaushe a ci gaba da nasiha a gare shi akan Al'amuran da ya shafa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina to haka ake so ka ci gaba da yi masa wal iqbala alaihi kuma da kuma gabatuwa a gare shi face to face ga ka gashi kar ai neza Ikibali na ɗaya kenan da kuma jagorantakarsa ko fuskantar da shi an lura duk da ya ka zama masa na gaba allura! wal ibala alaihi fillah a Allah kamar yanzu Imam ne kuma shi kansa shi Abul Fadl Abba mun dauke shi ne zama mana amsila sai kuma kowa ya baza shi kan kowa da kowa allura ya zama haka shi Abul Fadl Abba bai taba daukar kansa yanda Imam Musa ya dauke shi garkuwa da shi kuma kai ya dauki shi ma Imam ne a matsayin garkuwa ka gani ko to saboda haka bai taba kiran Imam Husaini da cewa dan uwana ba sai dai ya shugabana shugabana yake ce masa bai ce masa dan uwana a shugabana yake ce da ya imamu sai da alaihi ma to to shine yake cewa kar ka bar shiga gaba gare shi dan gane da abin da ya shafi al'amarin Allah fa inin qada ila rabbihi in ya jagorantu ya bi ka zuwa ga Allah allura wa ahsana al-ijabata lahu ya kuma kyautata karbawa zuwa ga Allah in ka samu ɗan uwan kar ka kyale shi ya ce in ya ba Allah ya kyautata karɓawa zuwa ga Allah Allura, wa illa in ma bai haka din ba to yanzu aka zo hannunka in ya riɓe za ka yanke ka sai ya ce fal yakunu lahu athara indaka to yanzu ma Allah ne Allah ya ma tasiri fa yakunu lahu athara indaka Allah ya zama ya maka tasiri yanzu mu'amala me za ka yi kenan ka yi mu'amala da shi tsakaninka da Allah yanzu haƙƙinsa din da a hukuk da aka raba na shi musulmi ai dan uwa ko makoci ko an raba mana an ce akwai makocinka dan uwanka ne na jini kuma musulmi ne an lura eh, akwai mai haƙƙi uku akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi ɗaya an lura mai haƙƙi uku shine dan uwanka ne na jini kuma musulmi ko makocinka ne a gani wannan kuma dan uwanka ne na jini kuma makocinka ne amma ba musulmi ba yanzu haƙƙin sa ne ko kuma a wannan dan uwanka ne na jini haka yake kuma makocinka ne a gida amma ba musulmi ne kaga shine mai haƙƙi biyu mai haƙƙi ɗaya shi kuma makocinka ne amma shi ba musulmi ba dan uwanka na jini ba a cikin hukuk da aka kawo na makoci ko to ka kamar wa'annan ita ma haka yake to yanzu alƙalami ya canza Imam Hussein da Abul Fadl Abbas su ne suka tafi ya amsa wa imam Hussein ko bai amsa ba ya amsa ya ya ɗauki imam Hussein a matsayin ƙa'idinsa ko bai ɗauka ba ya ɗauka to kaga shi wannan laha to amma sauran al'umma su ne zai iya yiwa a samu a ɗan uwanka yanzu kai ne a gida ko babba kana da ƙanne ko yayanka ne ma misali ya zamo shi ba wannan harka yake ba ko ƙananka ne sai ya zamo kace to tunda dai ba zai yi harka ba islamiyya to ya ban maka shagonka ya ban maka kasuwarka ya eh, wane ne ce a ko baya harka islamiyya yana da haƙƙin da za ka zauna tare da shi in dai ba yana faɗa bane da ita to wannan ne sai ka sa masa doka shi ma an ka sa masa doka ya ce na ce maka dole sai ka yi ce a to ba ruwanka kan ƙara jin bakinka a batun al'amarin da ya shafi haraka an in ya bari shi kenan in bai bari ba fa sai a ɗau mataki na gaba a shari'a har a je ga malamai a ji me ya kamata yanzu a yi in ma ta kama to yanzu sai dai za mu haƙura da zama ko da su baba da baba suna nan cewa umma wannan yaron kin jikin jiwa ne saboda yana muna da makota yan kaza sun ribace shi yanzu kin gani ba gaba nake da shi ba komai ba duke nan ya tsaya maka ta duk ta mace ni da shi amma yanzu kullun ga abin da yake ka gane ko shi ban taɓa zama inuwa ɗaya da mai zagin abai bai ce to ka gani ta ce to dan yayanka ina ka ji ya zagi sabon ai ai koyewa ziki ai hikima ziki ah malaman mu sun gama mana ce to shikenan yanzu kai kake gani za a ce a kawai babba baki, iyale shi ya faɗi wace sana'a yake so za ka yi irin tamun ne ko ba irin tamun ba wace kasuwa kake so wannan rumfar tawa ta ma an lura duk daga cikin abin da za ka yi masa na isar da saƙo ka ba shi dai dama dai ka ƙaryata dai abin da yake nufi ka ɗauke wannan rumfar ma eh ni ita zan zauna to shi kenan kayan ciki ya ma jarin ya ishe ka haka ce to shi kenan amma duk shekara za mu zo gaban ki sai a lissafa sai mu lissafi ko baba ta hanyar lura an ba ta nan akwai yan uwa za ta kira su daman kila na gobe zama sai ta ce to yanzu in kun gama wannan ya ce to shikenan ku je ranar juma'a bayan an sako masallaci ku dawo ita kunkwan sannan sai ta kira su yayin da da sauransu da an zo an haɗu to ga abin da wani yake gashi gashi ga matakin da ya ɗauka ce ka kai dai baka da kirki wannan wannan wannan kila wani ce yar banza aqida ta ko shi wancan mai rigima kenan dan uwan kai na zaune da kai lafiya bai ce kai abin da yake yi dole ba kaza kaza kaza amma kamar matsa to shikenan yanzu gashi nan araba yanzu ya agai sai a gaya masa tsarar aran da agai ya ce to shi kenan in ka riƙe ka kirkinta kanka in ko ba kirkinta ba shi dai ya fita an lura shi wannan babban shi dan shi sai ya ce to balantana ma muna fatan da in Allah ya da zai zai riƙe dan ba matsalar sa ya ce ko shi ya ci ba kuɗin ba ne ko to sai ya riƙe zai kirkinta wannan in Allah ya da kuma mama ai mana addu'a sai a raba ya komai da komai shi sai je ya sami wani wajen na da manya eh, zuba abin da yake so sai a ci gaba da hudodi to misali duk irin wannan matakin za a iya ɗauka a kansa saboda a ciki lafiya baka lafiya ko to shine abin da ake nufi fal yakunillahu athara indaka Allah ya yi tasiri ma'ana kai na Allah ne ko to Allah ya yi tasiri a wajenka yawwa haka ake so wa akrim wa alaika minhu Allah kuma ya fi karamci a wajenka sama da shi wannan kenan ta wannan fagen da muka ɗauko an idan kuma shine ya yafa kai ne kane yake so dole saboda yana da dukiya ko dai ka bar abin da ya shafi biyayya ga ahal beti ko kuma ka bar masa dukiyarsa in an ce ka ba ahal beti an ce ka ba Allah ko ba ce ba to yanzu za ka zaɓa da Allah da shi yawwa to shi ma nan kuma kai ma abin da za ka yi kenan sai ka auna ga gani ka tantance yanzu yan dalolin nan yanzu kuɗin nan duk cinikin aka yi wajen miliyan wani ke kai a banki kullum mu ba kaza kaza amma ya ce dole ya raba kada Allah to yanzu ya za a yi Allah za ka zaɓa kowa to shine aka ce Allah ya zama shine mafi tasiri a wajenka da kuma mafi karamci a wajenka to shine to yanzu bari mu maimaita ta sigar ta wa'ancan da tasu take hannun su ba irin tamu ba ko to shine yake cewa wa amma haƙo a kai ka haƙin ɗan uwanka ko to shi yake ce mana a a menene mm, al'aku kenan yawa akun dan uwa wa amma haqu akika haƙin dan uwanka kuma haka yace go yace fata alama annahu ya duka. ka sani cewa nan yace fa anta alama annahu ya duka, ko allati tafasuda to nan sai yace wa amma haqu akuka fata alama ba yace bai ce fa anta alama ba annahu ya duka, allati tabasuta ka sani shine hannunka wacce kake Eh, miƙawa tabbasu da miƙawa ya dullahi mabsuṭata ne ko yin yunfiqu kaifa sha. da icen kafirai da aka ce ana neman yahuda ko da aka fara neman tallabin yunfaqi a harka lokacin manzan Allah harka islamiyya lokacin annabi ya suka ce ashe ma Allah talaka ne kaje wa manzon ladhi qurdullah qarwai rance yake nema sun dauka irin rance ne na America ko na ƙasa da ƙasa America da Isra'ila <laughs> suke ke ranta ƙasa ya ce kai ashe ma talaka ne ubangijin nasa gaji malam ce yake ne ma ta maza shi ne aka ce ina ya ce sami Allahu qaula alladhina qalu inna Allaha fakirun wa nahnu ganiya. Allah ya ji maganar masu cewa hakika ubangijin Muhammadu fakiri ne wa nahnu al-aghniya suna daga kirji su wadata ne tunda ya fara neman rance a wajen su ko ko yanzu ba ana cewa ba Najeriya za ta yi rance a bankin duniya ba to sun dauka irin haka ne sai aka ce ina yadullahi mabsutatani yunfi'u kaifa yasha hannun Allah kaga hannu aka ce ko yawwa hannu aka ce to amana ne daidai gwargwadon yadda mu gane mu ba an kira dan uwanmu da hannu ba to yadullahi halitta gaba daya hannun Allah ne duk duniya gaba duk wani abu da gani Allah zai iya kiransa da yadullahi kai ma dan uwanka gashi an kira shi da hannunka ko to shine yadullahi mabsuta yin yanfiqu kafa to shine yaduka allati tabsuta wa zaharuka allazi talja'u ilayhi wannan ya daidai ko shine bayan ka wanda kake fakewa da shi wa izzuka allazi ta'tamida ko ta'tamidu alayhi kuma shine power ka wanda kake dogaro da shi izza shine karfi ko wa quwwatika kuma shine karminka allati tasulu biha wanda kake timbe yanzu misali idan america da Isra'ila me suka damu irin ta daina kera yawwa kiliya ko to shine kowawa da ta atamidu alhalin ma ba ma shine asalin karfin nasu to amma tunda shi su shi suka sani ya alamu na zahiran ko min hayatid duniya to shine kowawa da aka sani an lura kaman ko jahiliya kaga idan ta suna ganin cewa shi kaman irin su malam turi da manya-manyan na tare da sai sun dauka shi ne karfin sayid ko to shi kuma yake gwada musu ba da su zai dogara ba wannan wani abu ne da Allah ya yi bari a kau da su an kau da su kenan an gama da shi ko a kashe wancan wayannan kuma a sassaƙe su a watsar da su sai mu ga yanda zai yi ko to ya gwada muku shi ba su ne gaba gare shi ba ai ta zama har Imam Mahdi bai yana ba sa mu'amala da su ba a gwada muku wannan ba saboda haka ba ma ruwana da su me ma za a yi da su <laughs> tauhidi ba wanda yake da Allah zaka gwada masa wata halitta ka ce ita ce an lura to wannan kenan kaga wannan fayyan daban kuma abin da suke a tan karowa daban to shine karfin ga wannan tasulu biya kake timbe da ita duk irin wannan ayi suke dauka ko fala tattakhidhu silahan kakka shi ya maka makami addu'a'u me aka ce mana silahul mu'min ko makamin mu'mini to kakka rike shi ya zama maka silah alama asiyatillah makamin yakan Allah ko yanzu Iran ba suna da su nukiliya da duk wani har da abin da yake gaba da nukiliya ba ba suna danniya suna babakere sun ce kowace ƙasa ta da ƙarƙashin su amma a kowa batsiniya su ne sama da kowace ƙasa dab da kamun Suleimani Sulaimani yi shahada ko an aika wani komanda daga cikin komandojin ina ko sojojin ƙasa ne da ya yi jawabi ya ce suna da makamin da idan suka harba wa ƙasa in ya zo ƙasar in dai ƙasar tana da kuka gas bari mu ce silanda ko in dai tana da kuka gas to in makamin ya shigo ƙasar zai yi amfani da kuka gas na ƙasar idan ka tashin ta yana sama sai in ta ƙare ne gaba ɗaya in kiliyarin ɗin da ya zo bai gama ba sannan sai ya amfani da nasa na jikinsa amma in ya do ƙasar to duk kuka gas ɗin ƙasar ta zama yawa. allura to wannan kenan kaga makami kenan wanda amma duk duniya ma masu irinsa ba wanda ya taɓa faɗa suna da irinsa ko wannan da suke cewa silinda ta dai su ma ba silinda ba ce salanda ne na boko haram za a da da shi yawwa salanda ne za a da mana da shi na boko haram ake cewa ya bum boko haram ce salanda ce su kuma hausa sun gaza gane salanda ma'ana boko haram ta dawo kawai za ku shirya ku shirya <laughs> ba ka lura ba to shine wala a ah, haka ne to shine silahan go wala uddatan zulmi kaka dauke shi zama maka tanadi na zalunci yanzu na canza mana misalin ko ai kuma kan makamai kar ya zama tanadi wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ko ba haka aka ce ba to kaka dauka ya muka maka udda na zalunci ka gane ko bi haƙƙin a cikin haƙƙin Allah shi ma kar ya zama dan uwan naka ya zama haka ka lura wala kuma tada'a nusratahu ala nafsihi karka kuma kyale sa akan kansa shi kan kansa magamun yanzu misali wannan dan uwa ake magana ko ana magana da shi in kuka yi makami kar ku yi makamin da idan ya tafi ba ku da iko da shi domin yaje zai abin da yanzu wannan in aka turo shi in ya gama ta da kuka gatsin zai iya komawa can ya sauka kuma lafiya lau ya gama aiki ya dawo ba a barin makami ya tafi shi ba ba a ba a da ta cewa a gare shi ba amerika sun taba turo wani jirgin su ba ya taso ana gane sai kurkurkur sai aka shiga wani waje sai aka yanke ta ce wasu da shi yanzu umarni a iran yake karba aka umarci shi yanzu sai aka kawo shi masauki aka ce to sauka nan ya sauko dan buɗe mu ga da me da me kawo da ya mu buɗe aka da ga nan ji mun ko ya, sai ga america tana cewa dan su su taimaka da Allah ka kaccana da gani wai kaccana daga cikin gini za ta yi sa? sun manta ko sun manta inda ya sauka cana ba wa a cana eh ka cana da gani ko to in ga wasu kuma in wannan sun je cana sun yi karatun cana ko sun nufa tunda manzo Allah ya ce mana talabul ilmi faridatin ko ala kulli muslimin wa muslimatin kuma ya ce mana walau bisin ko da sai ka je binnin sin bari mu ce bisini Allura, ka je walau bisin ko da za ka je duniya sunna ne ka yi karatun ba ruwanka Allura, lura shigar bibi ka je ka yoga mana kara mana mai ne amma birnin sun aita da nisa ko china mm. to ba a zuwa yau karatun kuma ilimi in ka gano shi a ko ina ne alhikimatu dalatul mu'min ko to tun yaushe iran din ta caje canan a ilimin dai wannan ne da giyo ne wannan mutanen ba su san Allah ba ko to dada wasu cana ce ba sa zo da gari ya zo ya sauka a cana ko an ce ka cana da gari ko to shi kenan dada a wannan kenan to wala ta da nusura ta hoto shine nusura ba shi gudunmawa ta tallaba masa ala nafsi a kan kansa Ɗan uwan yake ko makami ne boyayye dada wa ma'unatahu da kuma ba shi gudunmawa ala aduhi a kan maƙiyinsa ko za a sa masa me ake cewa harada wadda ko an harbo masa wani makami rada da za ta dinga ta kamiya ko ba an gwada lokacin da ina ne aka iran ta harba wani makami da ya taɓa nan suka yi turo makamai bayan kisan ina ga kasim suleiman ne ko ya dinga ana gociya yake in yi nan <laughs> sai ya yana in yi nan in yi sama makaman da aka harbo an turo bidiyon ba in sun to in sun yi wata sama sai ya kasa in sun yi kasa shi kuma sai ya sama in sun bullo mana ta gudu sai ya arewa in sun bullo ta arewa sai ya kudu da haka daga sai da je daidai inda ake so kuma harin ya yi daidai inda ake so ya yi aikinsa kuma ya kwana ya koma an lura to nusratuhu kenan shi ma duk zai ɗauki wannan kaga ne to ala aduhi akan makinsa to shine kamar irin radodin da suke sawa wal haula bainahu wa baina shayadini kar ka bar shiga tsakaninsa da makiyansa suna kana daga nan ofis kana sarrafa shi da ya an ɗau mataki yanzu ya zai to ai mai kaza a sa musu gate a yanke suka america da suka aika wannan sai zai iyalin shi ila ba wani kula da tasarrufi ka eh, shi aka shiga tsakaninsa tsakaninsu da shi to yanzu da Iran da Amerika waye maki makamu? Amerika ce mai iya yasa tunda ta yi shi za ta cuci bayan Allah da shi yawwa shi ma bai so ya mata aiki yawwa su kansu makamun ba san yi wa mai aiki to shine ce a wata diyatin nasihati ilai da kuma ba da nasiha a gare shi ko ya za a ba da nasiha ga in wannan mutum ne makami ya za a ba shi nasiha kamar yadda wannan mai silandar da ya zo in ba nasiha tare da shi ko ta da eh, kuka gas ko in ba nasiha ai zai yi ne su ma disi rididinin da a tashi to shi kun yanzu a fasali ma tsari zai tafi da al'amuran to nasiha kenan bisa nasiha kamar yadda shek ture ce sai a tura je musu nasiha yawwa in makami je nasiha ya dawo ko in ba ji nasiha su sai yadda tsarin labai a tura makami musu nasiha ya dawo wal alaihi fillah ko da kuma shiga gaba gare shi filla a abin da zai zama yayi na Allah ko yawwa tunda shi makamin iya tafi kaga ai komai ya zama bigiya zai to amma aka tsara shi yayi abin da Allah yake so to yayi daidai wannan fa na sako mana ne daidai yanda zai zai mana da azamanancen mu ko fa inin qada li rabbihi idan yayi biyayya ko li rabbihi ga ubangijinsa wa a ijabata lahu ya kuma kyautata amsawa zuwa ga Allah madaukin sarki yanzu an dawo mai nafs kenan ko mutum wa illa in ba haka falle kunin lawa athara indaka ya zama Allah ne mafi tasiri a wajen ka sama da shi wannan dan uwan naka kananka yake ga mu'amalar da za a yi da shi yaya ne tunda shi ba juya shi za a yi ba ga mu'amalar da za a yi da shi wa akram alaika kuma minu ya zama Allah ya fi karamci Allah ya fi kima kenan za mu ce akram ko wannan abin yana da kima to Allah ya fi kima a wajen a kansa sai ka auna ka gani jarabawa dai ta jarabawa to amma dai sai mutum ya dan daddaure a tsira da imani to Allah ta'ala ya tabbatar da mu da imanin mu duniya da lahira ma annabi da iyalan gidansa ya taimaki malam zagzaki a mu da kan sauran makiyansa alfarma annabi da iyalan gidansa tsarkaka to wannan shine insha Allah